radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu katsina saba gabatarwa daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau tare da abdullahi salisu usman katsina sai kuma muroi masu sauraro tare da hassan barka sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar sai kuma shirin nan na amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na ƙarshe shine duniyar ma yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu ga abdullahi salihu usman katsina ya shigo tare da shirin sana ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 4 ga watan Yulin shekara ta 2021 wanda daidai da 23 ga watan Zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 245 da suka gabata rana irin ta yau wata 4 ga watan Yulin shekara ta 1776 wakilan jihohin amurka goma sha uku na lokacin suka bar da sanarwar samun 'yancin kan kasar ta amurka daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka a birnin philadelphia na gabacin kasar ta amurka kafin haka dai indiyawan daji ne suke zaune a nahiyar amurka tsawon shekaru masu yawa sai a ƙarshen karni na goma sha biyar miladiya ne turawa suka gano nahiyar amurka suka kuma fara yin hijira zuwa yankin turawa sun yi ta kame yankuna a nahiyar amurka suna mamayewa sannan kuma suka kwaso miliyan bukaken fata a matsayin bayi domin yi musu aiki a gonaki da kuma masana'antu amma bayan wani lokaci turawan da suka yi hijira suka mayar da kasar amurka a kasar sun fara yunkurin gwatar 'yancin kasar daga turawan ingila 'yan mulkin mallaka da farko sun haɗa kai da turawan ingila suka kori turawan faransa daga kasar sannan daga baya suka fara yakar turawan ingilan a shekara ta 1775 da ƙarshe dai a shekara ta 1778 turawan ingila in mulkin mallaka suka sha kashi a lokacin da kuma aka kafa tsarin demokuraɗiyya a ƙasar amurka da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato huɗu ga watan yulin shekara ta 1946 tsibiran philippines sun samu 'yancin kai daga hannun amurkawa 'yan mulkin mallaka kafin haka da turawan spain ne suka fara saka kafar su a cikin philippines a shekara ta 1521 a cikin ɗan lokaci suka mamaye dukkanin tsibiran sai kuma a shekara ta 1898 amurka ta shiga yaƙi da turawan spain a cikin philippines kuma suka samu nasara akan turawan na faransa wannan ya sa dole aka yi sulhu a tsakanin amurka da spain inda amurka ta sayi philippines daga hannun turawan spain akan dala miliyan ashirin daga nan kuma amurkawa suka fara kwasa arziki da allah ya huwa cewa tsibiran philippines hankali kwance sai kuma a shekara ta 1941 japan ta mamaye philippines amma a ƙarshen yakin duniya na biyu amurka ta kori japan daga ƙasar to sai dai daga lokacin ne kuma mutanen ƙasar suka ƙudiri a naira fatattakar amurkawa inda da ƙarshe da ala tilas amurka ta kawo ƙarshen mamayar ta a philippines a shekara ta 1946 daga lokacin kuma al'ummar ƙasar suka shailanta samun 'yancin kansu. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To da masu sauraron zu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta yi watsi da zargin Amurka na cewa tana da hannu cikin hare-haren da ake kai mata. shugaban nijar ya sha alwashin ganin bayan masu ikirarin jihadi a kan iyakan kasar da nigeria akalla mutane 29 sun mutu sakamakon hatsarin jirgin saman soji a kasar philippines Tanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya jakadan iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya majid taktarawanci ya yi watsi da zargin amurka na cewa iran tana da hannu cikin hare-haren da ake kaiwa manufofin amurka a yankin gabas tsakiya yana mai cewa amurka tana yin hakan ne don halatta harin baya bayan nan da ta kai kasashen iraki da siriya mista tattawanci ya bayyana haka ne cikin wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda ya ce iran dai ba ta da hannu kai tsaye ko kuma ta wata hanya cikin hare-haren da wasu suke kai wa sojojin amurka da kuma wasu sansanonin amurkan da ke iraki don haka sai ya ce duk wani kokari na jingina irin waɗannan hare-hare ga iran ba daidai ba ne har lawa jakadan na iran ya ce iran tana allah wa da harin da amurka ta kai kasashen iraki da siriya a ranar 27 ga watan yunin nan wanda hakan yin karan tsaye ne ga hurumin waɗannan kasashe wannan harin dai da sojan amurka suka kai sansanonin dakarun sa kai na hajji sha'abi a kan iyakan kasashen iraki da siriya bisa umarnin shugaban kasar amurka joe biden ya yi sanadiyar mutuwar dakarun sa kan su hudu a daidai lokacin da suke gudanar da ayyukansu na kare kan yakokin kasashen biyu daga kutsan yan kungiyar ta'addancin na daesh kamar yadda kuma harin ya yi sanadiyar mutuwar wani yaro da kuma raunata wasu mutane uku a lardin der zoro na kasar siriya. A wata wasiƙa da ta aike wa kwamitin tsaron jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta yi karin cewa an kai harin ne don abin da ta kira jan kunnen Iran da dakarunta a Iraki daga ci gaba da kai hari kan sojojin Amurka a Iraki. Lamarin da tun a wancan lokacin Iran ɗin ta musanta. shugaban kasar nijar muhammad bazoum ya sha alwashin ganin bayan masu ikirarin jihadi waɗanda suke ci gaba da faɗaɗa ayyukansu a yankunan kudu maso gabacin ƙasar kusa da kan iyakan najeriya kafar watsa labaran a haram online a ce shugaba bazoum ya bayyana haka ne a ziyarar da ya kai yankin wanda masu ɗauke da makamin suke cin karansu babu baka na tsawon shekaru shugaba bazoum ya ƙara da cewa za mu bayar da umarnin kakaɓe 'yan bindiga daga waɗannan ƙauyukan yana mai cewa da su fara ci gaba da aikin haɗin gwiwa da najeriya wanda hakan zai taimaka wajen fatattakan 'yan bindigan da ke kai hare-hare a bangare biyu na kan iyakokin kasashen biyu wato najeriya da nijar din duk da dai shugaban na nijar bai faɗi takamaiman lokacin da da su fara wannan aikin ba to sai dai kuma ya ce da su ci gaba da sanya ido sannan kuma dakarun nijar suna da karfin da za su yi faɗa da masu ikirarin jihadin Nijar ɗin ya tana daga cikin kasashen da suke fuskantar hare-haren ta'addanci da kungiyoyin irin su Boko Haram da kuma Daesh da sauran ƙungiyoyin da suke da alaƙa da kungiyar alka'ida Rahotanni daga kasar Yaman sun bayyana cewa dakarun kasar bisa goyon bayan dakarun sa kai sun sami nasarar hallaka wasu manyan kwamandojin kungiyar ta'addancin nan ta alka'ida a yankin Larabawa a Kaf a lardin Albaida da ke tsakiyar kasar ta Yaman. rahotannin sun ce lamarin ya faru ne lokacin da dakarun kasar yaman din da suke samun ɗauki na kawayensu na dakarun sa kai suka kai wasu hare-hare sansanin 'yan ƙungiyar ta a gundumar al-sauma'a da ke lardin na baida inda suka hallaka wani adadi mai yawa na dakarun ƙungiyar ciki kuwa har da wasu kwamandoji wasu majiyoyin labarai sun ce kwamandojin ƙungiyar alka'idan suna gudanar da wani taro ne a yankin na tayab da nufin tsara yadda za su kai hare-hare kan dakarun na kasar yaman lokacin da aka kai musu wannan hari rahotannin sun ce daga cikin waɗanda hallaka ɗin hada muhammad hussein al-junaidi kwamandan alka'ida a gundumar hudiya da kuma wato abu zar attayabi wanda 'yan ta'addan alka'idan suka nada a matsayin gwamnan lardin na albaida wasu rahotanni dai suna cewa saudiya da kawayenta suna amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi wajen kai hare-hare kan dakarun na yaman to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran gwamnatin yankin tigray na kasar habasha ta bukaci cikakkiyar janyewar sojoji daga eritrea da kuma jihar amhara da ke makwabtaka da yankin nasu kafin su shiga ga tattaunawar sulhu da gwamnatin tarayya ta habashan a cikin wata sanarwa da kakakin gwamnatin tigray din ta tigray people's liberation front mai rike da yankin getachew rida ya fitar a yau lahadi ya ce za su amince da batun tsagaita wuta ne kawai idan har aka ba su lamunin cewa ba za a sake mamaye musu yankin su ba har da kakakin ya ce wajibi ne sojojin mamaya daga amhara da kuma eritrea su fice daga yankin na tigray sannan kuma su koma inda suke kafin yakin a ranar litinin ta gabata ce dai dakarun jam'iyyar ta tplpf mai mulkin yankin na tigray kafin dakarun habasha su kore su daga wajen a watannin baya suka dawo da kuma kwace ikon babban birnin yankin wato makele ta su dai ta sanya firaministan habashin abe ahmad sanar da tsagaita wuta a bangare guda lamarin da da wato 'yan yankin tigray din suka yi watsi da shi da bayyana shi a matsayin wasan yara. akalla mutane 29 sun mutu yayin da wani jirgin saman sojin kasar philippines dauke da sojoji ya yi hatsari a yayin da yake kokarin sauka a kudancin kasar da aka bayyana a matsayin mafi munin hatsarin jirgin sojoji cikin shekaru 30 a kasar majiyoyin sojin sun bayyana wa kamfanin lancin labarai reuters cewa jirgin wanda na ɗiban kaya ne yana ɗauke ne da fasinjoji 96 da ake shirin kai su aikin fada da masu tada kayar baya a kasar inda ya hatsari a yankin portugal da ke lardin sulu na kasar majiyar sojin ta ce baya ga waɗanda suka mutum har ila kuma wasu mutum hamsin sun jikita sannan wasu sha bakwai kuma ba a gansu ba kamar yadda waɗanda suka tsira kuma ake ba su magani a wani asibitin soji majiyar sojin ta ƙara cewa lamarin ya faru ne lokacin da jirgin yake shirin sauka lokacin da ya zarce titin nasa sojojin na philippines dai sun jima suna yaƙi da dakarun ƙungiyar abu sayyaf da sauran kungiyoyi masu kirarin jihadi waɗanda suke da alaka da kungiyar ta'addancin nan ta alka'ida da dai sauransu to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da abdullahi salisu katsina. katsina Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra waɗanda suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ci gaba da zaman sauraron shari'ar Sheikh Ibrahim Alzazzaki jagoran harkar Islamiyya a Najeriya tare da mai ɗakin sa Malama Zinat Ibrahim inda zamu ji ta bakin wasu daga cikin lauyoyin Sheikh Ibrahim Alzazzaki waɗanda suke kare shi tare da mai ɗakin nasa a zaman shari'ar sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. ranar alhamis da ta gabata wato ɗaya ga watan yuli da muke ciki watan da ke sauraron shari'ar shek ibrahim alzazzaki a birnin kaduna ta ci gaba da sauraron wannan shari'a wadda aka yi ta ɗagawa tsawon lokaci zuwa lokaci da ya kama shek ibrahim alzazzaki ne jagoran harkar islamiyya tare da mai ɗakin sa malamar zinat ibrahim ta lokacin farmakin da sojoji suka kaddamar kan cibiyar taruka ta addini ta husainiyatu baqiyatullah malakin harkar islamiyya da ke Zariya. wanda kuma farmakin ya zo ne bisa hujjar da sojojin suka bayar na cewa magoyaban harkar islamiyya sun tarewa babban hafsan sojan ƙasa hanya a lokacin da yake wucewa ta kusa da ginin husaini tubaki talla bisa ga alkalama da gwamnatin jihar kaduna ta bayar ta ce an fi suna gawakin magoya ban harka islamiyya 347 biyo bayan harin da sojin suka kai a kansu duk da cewa majiyoyin harkar islamiyya sun bayyana cewa adadin waɗanda aka kashe ya ninninka hakan wanda kuma da ƙarshe dai sojojin su kama shek ibrahim azuzaki tare da mai sa da kuma ɗaruruwa daga cikin magoya bayan sa a cikin shirin muna tare da wasu daga cikin lauyan shek ibrahim azuzaki wato barista isaac adam da kuma barista haruna magashi bari mu fara da jin ta bakin barista isaac adam barista bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin shirin namu Zama mu so kaɗan ƙara mana haske dangane da yadda zaman sauraron shari'ar ta Sheikh Ibrahim Alzaki da malama Zinat Ibrahim ya kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ah, malam Abdullahi Salihu ah, yadda zaman kotu ya kasance shine sakamakon su lauyoyin gwamnati sun gama kawo shaidunsu tun a zama na ƙarshe da aka yi A wato ranar ɗaya ga watan march na wannan shekara sun gama kawo shaidu sun rufe kes ɗinsu don haka mu kuma muka faɗa ma kotu cewa sakamakon mun ga duka shaidun ba wani ba su iya alakanta laifin da ake tuhumar su malam da aikatawa ba su malam ɗin ba su don haka muka faɗa ma kotu za mu shigar da takarda da ake kira no case submission to ya kamata a shigar da ita wannan takarda tun a 25 ranar sai kotu ta ranar 25 ga watan biyar wanda yake kotu bata iya zama ba sakamakon yajin aiki da ma'aikatan kotuna ke ta yi duk kasar to da suka dawo sai suka sa kotu ta sa wannan ranar ranar ɗaya ga watan bakwai kenan su haka aka dawo ranar da aka shiga wannan kotu sun ba da amsa ita shi ne case submission da suka da muka shigar abu yana buƙatar amsa a rubuce sun ba mu wannan amsa a rubuce ana yi gobe za a shiga kotu wato ranar talatin ga watan june ana yi gobe za a shiga kes ɗin kenan don haka a wannan daren sun ba mu da rana so daga ranar nan zuwa dare muwa muka je muka amsar tasu tana buƙatar wata amsar kuma har yau jiya so a cikin daga wannan ranar zuwa dare muka iya rubuta wannan amsa din na amsar da suka bayar so don haka ranar ɗaya ga watan bakwai din nan julai kenan da aka zo kotu muka ba su wannan muka shigar da wannan takarda muka ba su muka ba kotu don haka aka yi abin da ake kira adoption na no submission shi adoption na no submission din ba wani abu ne illa za a miƙe a ce to mun shigar da sakamakon lauyoyin gwamnati sun gama kawo shaidunsu mun shigar da takarda da ake kira no submission ma'ana waɗanda ake tuhuma ba su ma da kes tun da wanda za su amsa tun da ma su lauyan gwamnati ba su iya alakanta laifin ba su iya alakanta waɗanda ake sumalan da laifin da ake tuhuma su da aikatawa don haka ba su ma da kes da za su amsa kuma akwai yan uwa 2015 da kotu da aka kama su aka yi su kotu kotu ta saurari kes din tsawon shekara hudu karshe ta ta yi watsi da kes din da aka shigar da irin wannan takarda ta noke submission to kuma kes din su iri ɗaya ne da na su malam su don haka eh, tunda kotu ta yi watsi da su don haka da kes din su ta wanke su ta ce ba su aikata laifi don haka ake bukatan su masu malam kotu tunda da kotu duka eh, the same court ce ma'ana high court ne na jihar kaduna so don haka ana son kotu ta sallama su malam ta wanke su ta ce ba su aikata wannan laifi ba so don haka a ranar aka yi wannan adoption shine mutum ya miƙe ya yi bayanin cewa ya shiga da takarda iri kaza no case submission kuma shi rana kaza ga watan kaza kuma ya karbi reply wato amsa daga lauyoyin gwamnati so rana kaza ga watan kaza sannan kuma shi ma ya sake rubuta amsa ya ba su a rubuce a bisa tsari na shari'a ya amsa a bisa tsari na shari'a su don haka ya yadda da wannan takarda yana son kotu ta yi amfani da ita da hujjojin da suke ciki ta yi watsi da wannan kara ta sallami waɗanda ake tuma da aikata laifin ma ba su aikata ba ga kuma waɗanda ma ake tuman su da irin wannan laifin kotu ta wanke su ta ba su aikata ba to wannan shine dai a takaice abin da aka yi a ranar To barsa waɗanne buƙatu ne kuka gabatar kotu akan batun shari'ar da kuma zaman da za a gudanar a nan gaba? to mal abdullahi salihu a bukatar da muka gabatarwa kotu shine a ta yi watsi da wannan charges ta wanke su malan ta sallame su a matsayin wanda ba su aikata laifi ba tun da su lauyoyin gwamnati ba su da hujja ba su da wata kwakwara hujja kuma kamar yadda na faɗa akwai yan uwa da aka tuhuma da irin waɗannan laifuffukan kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba kuma su Ah, ana tuhumar su da aikatawa ne ma kai tsaye su yan uwa amma kotu ta wanke su ta ce ba su aikata ba ta sake su su kuma su mala ana tuhumar su da ingizawa ne ingiza ya eh, wai su yan uwa din da kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba to kaga mala abdullahi a lokacin da aka ce kotu ta wanke wanda ake tuma da aikata laifi ta ce bai aikata ba ta sake shi ina ga kuma wanda ake tuhumarsa da ingizawa so don haka kaga wanda ake to da ingizawa ai shi ba shi ma da kes da zai amsa ma so don haka muke roƙon kotu cewa lalle ta sake su ta saki su malam ta wanke su ta sake su ya zama ta sallame su su tafi gida su je su nemi lafiyan su da ba su da lafiya wannan shine to idan muka koma ga barista haruna magashi eh, barista bayan yi maka lalemar habin a cikin shirin namu Eh, da farko dai barista an dawo zaman sauraron wannan shari'a ne bayan kammala jin ta bakin shaidu na lauyoyin gwamnati eh, daga bangaren ku lauyoyin shak ibrahim azizaki da mai ɗakin nasa a wani mataki ne kuka ɗora waɗannan bayanai da shaidun lauyoyin gwamnatin suka gabatar kuma menene martanin ku to ita dai shari'ar da aka gabatar ranar alhamis dama an ɗage ta ne bayan kammala kawo shaidu na lauyoyin gwamnati sun kawo shaidu goma sha biyar gaba daya to bayan gabatar da nasu su bangaren lauyoyin malam zakzaki da matarsa sun ga cewa duk a cikin shaidun da aka bayar babu wanda a dokance ya iya alakanta shi malam zakzaki ko malama zina da laifukan da aka aikata don haka sai lauyoyi suka nemi a basa dama su yi abin da ake cewa noke submission ma'ana su kawo jawabi a rubuce wanda zai gamsar da shari'a cewa babu buƙatar ma a ci gaba da wannan shari'a saboda su shirin da suka gabata gaba ɗaya babu wanda a shari'ance ya danganta su waɗanda ake tuhuma da aikata laifin to abin da aka yi kenan lauyoyin malam zakzaki karkashin jagorancin femi falana sun gabatar da wannan nema na nokia submission a rubuce inda su bangaren lauyoyin gwamnati su ma suka mai da martani sannan lauyoyin malam suka suke suka mai da martanin karshe kamar yadda yake a tsarin shari'a su an gabatar da dukkan jawabai an kuma daga domin a yi hukunci a kan shi wannan nema da aka yi zuwa ranar 28 ga wannan watan na julai insha'Allah. Allah. to barista yanzu bayan sauraron shaidun lauyoyin gwamnati daga bangaren ku na masu bayar da kariya ga waɗanda ake tuhuma shin ko akwai wasu shaidu da za ku gabatar ga kotu a nan gaba to yadda lamarin yake shine an gama sauraron shaidu daga bangaren lauyoyin gwamnati amma daga bangaren kariya ma'ana malam zakzaki da matarsa malama zina ba a gabatar da shaida ko ɗaya ba wanda a bisa tsarin shari'a sai an yi hukunci akan wannan roƙon nokin submission ɗin da muka yi shine za a gani akwai buƙatar gabatar da shaidu ko kuma babu buƙata gaba ɗaya a wasu daga cikin jerin zaman da aka yi ta yi a baya sheikh ibrahim ke da mai ɗakin nasa ba su halarci zaman kotun ba eh, shin ko a wannan karan sun samu halartar zaman kotun kamar yadda aka roƙa a baya malam da malama zina ba su zo shari'a ɗin ba dama kuma a baya an yi wannan roƙon cewa babu buƙatar sai sun rika zuwa don haka ana shari'ar ne dama ba tare da sun je kotu ba to jama'a masu wara lokacin da muke da shi dai ya riga ya riske mu a cikin shirin namu dole anan zamu ja lizamin shirin godiya ta musamman ga barsa isaac adam da kuma barsa haruna magashi waɗanda lauyoyi ne daga cikin tawagar lauyoyi masu kare shek ibrahim alzazaki a shari'ar da ake masa a kaduna tare najeriya sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za mu karasa bayanan da muka fara da bakin namu kafin wani lokaci ne Abdullah Salo Katsina nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. To da yake muna a ƙarshen mako ne kamar da muka saba mukan baku damar isar da sakonninku ne na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko idan ka shirya sai ka fara da bayyana mana da sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum gidan radio BOH Iran Jamhuriyar Musulunci ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku. Ku ne goye da ku rafin wata agadis ne jihar mai sauraron kullum da kullum to na biyu ina gaida hassan barka na uku ina kai gaisuwa ta ga ɗayan gurin boh hausa jamhuriyar musulunci iran ina gaida alhaji mai shago unguwar bayi ina gaida babban adaidaita ina gaida salila adaidaita ina gaida uban waya ina gaida kasim benzat ina gaida umar abokina ina gaida aldelash mai sudir ina gaida delash ibi ina gaida muhammadu mai muhammadu zakin wata a kasuwar gabas to ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku sai na da gare ku ne akwai da furezi zakin ganin agaris jihar mai sauraron kullum da kullum assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na voh iran mai magana buba ya manja ma balwa shugaban ƙungiyar muryar jama'a ta jihar adama daga nan ƙaramin koma bala jihar adama tarayyar najeriya a zan yi amfani da wannan dama da kuka bamu wurin mika saƙon a zumunci na zuwa ga ma'azu umar harɗawa a ɗan jarida mazaunin jihar bauchi ina gaishe da usman umar tango shugaban sashen fulanci na amuriyar najeriya abuja Zuba bayan haka kuma ina gaishe da a dukkan ma'aikatan a rediyo iran sashin hausa sannan ina gaishe da dukkan ƙungiyoyin zaɓi sonka da ƙungiyoyin a muryar jama'a da kuma radio writers alicenas na jihar adama ba zan tuya da manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar na a malama adde radio abin sauraro da kuma amarya ta fa'iza da mai girma hakimin mabalwa da dukkan masu sauraron ku ana gode daga abubuwan manja mabalwa shugaban ƙungiyar muryar jama'a ta jihar adama daga nan karamar koma bala jihar adama tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Aminu Ofisa Bulma garin Dawa da magaran Jamhuriyar Niger. Eh za ku mu dama mu shiga cikin shirin yan gaishe gaishe. Rabe mai aski da magaran eh, Rabe Idris da magaran Zander. Eh, Mama Buniya Awashe Ibrahim mai gaskiya mai biredi ta sharfa da mata mai. Yaya Sonitel mata mai. Yawa DJ Abdurrahman Radio Shukura Abdo Kibiya Zander. Na agwa mai faci bakin Ofital Zander. Dukkan masu rara radio jamforiya Musulunci Tehran. Mai magana Aminu Ofisa Bulma garin dawa da magaram a Jamhuriyar Nijar. To fatan alheri zuwa gare ka da illahirin waɗanda aka ji su a wannan shirin da kuma haka ne zan yi kwana da ku a cikin shirin. Bisalam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake sadu a cikin shirin na kisoshin rayuwa shirin da yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a cikin kissar annabi musa a.s. mun tsaya a inda fir'auna ya kashe matarsa asiya wacce ta yi imani da annabi musa da haruna alaihi salam sannan a lokacin da za ta rasu ta yi addu'a wacce allah ta'ala ya karbi addu'ar ya kuma wanzar da ita kuma za ta wanzu har duniya ta nade tunda ya kawo addu'ar a cikin qur'ani mai girma kamar yadda ya zo cikin suratu tahrim a ta goma sha ɗaya sannan allah ya sanya ta cikin zababbun mata guda hudu bayan maryam diyar imrana salamullahi alaiha da kuma khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma diyarta Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafifitan mata a aljanna sune Khadija diyar Khuwailid Fatima diyar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Maryam diyar Imrana alaiha salam da kuma Asiya diyar Muzahim matar Fir'auna kamar yadda Ibn Majah ya rawaito hadisin ya kuma inganta shi a cikin littafinsa na sunna daga ibn abbas hadisi na dubu bakwai da goma wannan matar allah ta'ala ya buga misali da ita ga mata muminai don sani irin matsayin da take da shi a cikin al'ummar masar a lokacin wato sarauniya ce matar fir'auna amma duk tare da matsayin da take da shi bayan da gaskiya ta bayyana gare ta ta yi imani da annabi musa salam ta san cewa ita ce ta rene shi a gidan fir'auna tun farko-farkon rayuwarsa tun yana shan nono kenan kafin haka ta san yadda anabi musa salam ya tashi a gidan fir'auna a gabansu don haka ba ta yi wata-wata ba ba ta yi tamtama ba wajen imani da shi annabi musa salam musamman bayan da ya nuna musu ayoyin allah a fili bayan duk kisan da fir'auna ya yi wa masu sihiri tsugudu ba ta kare masa ba don bayan matarsa to hatta wani na kusa da shi ma wanda kuma ya dade yana ɓoye imaninsa a lokacin da ya ga cewa fir'auna ya dage sai ya kashe annabi musa alaihissalam don haka rigima ta yi tsanani tsakanin annabi musa alaihissalam da kuma mutanensa a gefe guda da kuma fir'auna da mutanensa a ɗayan ɓangaren har sai da ya kai ga fir'auna ya yanke shawara kan cewa zai kashe annabi musa alaihissalam amma ya gamu da turjiya da rashin yadda daga masu shawararsa daga cikinsu akwai wanda ya daɗe yana imani da annabi musa salam amma yana ɓoye shi kamar dai yadda alkur'ani yake cewa kuma fir'auna ya ce ku bar ni in kashe musa kuma shi ya kirayi ubangijinsa lallele ni ina jin tsoron ya sauya addininku ko kuwa ya bayyana barna a cikin ƙasa har zuwa inda yake cewa kuma wani namiji mumini daga dangin fir'auna yana ɓoye imaninsa ya ce ashe za ku kashe mutum domin ya ce ubangiji na allah ne alhali kuwa hakika ya zo maku da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku idan ya kasance makaryaci ne to karyarsa na kansa kuma idan ya kasance mai gaskiya ne sashen abin da yake yi muku wa'aji zai same ku lalle ne allah baya shiryar da wanda yake mai barna mai yawan karya cikin suratul gafin ayata 26 da 28 ana akwai yiwuwa mafi yawa ko kuma da dama daga cikin masu shawarar fir'auna ba sa goyon bayan kashe annabi musa da wasu dalilai daga cikinsu a fili dai muna iya ganin akwai cewa wato kisan annabi musa salam zai jawo musu azabar allah don annabi musa salam ya sha faɗa musu kan cewa idan sun ki imani da allah yana iya saukar musu da azaba ya halaka su kamar yadda ya yi da wasu al'ummu da suka gabata har ila yau alkur'ani dangane da wannan yana cewa kuma wanda ya yi imani ya ce ya mutane na lalle ni ina ji maku tsoron kwatankwacin ranar ƙungiyoyi kwatankwacin al'adar mutanen nuhu da adawa da samodawa da wa'anda ke bayansu kuma allah baya nufin zalunci ga bayinsa kuma ya ku mutane na lalle ina ji maku tsoron ranar kirar juna cikin suratul ghafir aya ta 30 zuwa 31 don haka mashawata fir'auna ba sa son ya kashe annabi musa da wasu dalilai daban-daban wasu mai yiwuwa sun imani da annabi musa shi yasa suka dage kada a kashe shi wasu kuma suna jin tsoron cewa wannan wa'adin da annabi musa ya yi na cewa idan sun ki imani da allah yana iya azabtar da su shi yasa suke jin tsoro musamman bayan sun ga abin da ya yi da masu sihiri to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa sai kuma gobe da allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da ƙarashin kissar a halin yanzu ta da muke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ساروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa ne kuke aiko mana da tambayoyi waɗanda suka shafi aƙida mu kuma cikin yarda allah mu bibiya mu ba ku amsa daidai gwargwado to idan masu waro na tare da mu har yanzu dai muna cikin amsa tambayoyi ne waɗanda suka shafi adalci na sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wata tambaya ce wadda wani bawan Allah ya yi ta dangane cewa wai 'yan shi'a suna zagin sahabbai kuma wai wannan zagin sahabbai din yana daga cikin aƙida ta shi'anci to daidai gwargwado a shirin da ya gabata da kuma ko kuma mu ce shirye-shirye wajen guda uku da suka gabata mun yi kokari mun fito da hakikanin akidar shi'a dangane da al'amura na sahabban nan kuma mun yi nuni da misalce-misalce da ya faru a cikin tarihi wanda malaman da suka yi rubutu dangane da waɗannan al'amura na tarihi duk malamai ne na ahalis sunna wanda ya nuna cewa ashe kenan aƙida ta 'yan shi'a ba ta ginu kan zagin sahabai ba kamar yadda muka yi ishara to wannan wani abu ne wanda yake hakikatan ya kamata dukkan wani mai son gaskiya domin matsalar ba wai bayanin ba ne ba wai shi wanda ya tambayar kuma ake masa bayanin shi kan kansa ba a'a matsalar ita ce cewa bayan an yi bayanin an fito da abubuwan nan daga littattafai amma duk da haka sai ka ji cewa waɗansu wai su sun jajirce akan e duk da cewa akwai haka ɗin amma dai ba za a daina faɗar 'yan shi'a a ƙidarsu ta ginu akan zagin sahabai ba to anan tunda me yasa na dan kawo wannan saboda na ga kamar ga wani ma ya kawo wata tambaya tunda dama muna zance ne akan adalcin sahabai sai shi wannan mutumin duk da cewa wannan dalilin da muka kafa da wayannan misalce-misalce da muka kawo daga littattafai na ahalin sunna mafi yawa sai ga shi yana cewa assalamu alaikum na ji bayanan da wani malami ya yi game da cewa wai aƙidar shi'a wata ginu ba a kan zagin sahabbai to amma mu abin da muka sani shine cewa ko musulunci mutum zai shiga sai an yarda da cewa ya ce an tabbatar ko menene wannan gurin wai sai an ce ya tabbatar da abubakar umar da aisha suna wuta sannan a aƙidar shi'a ya tabbata cewa musuluncinsa ya inganta in ku bai faɗa haka ba don ya yi kalmar shahada a ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sannan ya ce wa ashadu anna aliyan waliyullah to ko da ya yi waɗannan bai shiga bai tabbata ya zama musulmi ba sai kuma ya tabbatar da cewa wai waɗannan manya-manyan sahabbai ɗin suna huta to in bai haka ba to a bisa aƙidar shi'a to a musuluncinsa bai inganta ba to malamin da ya yi bayanin cewa aƙidar shi'a ba ta ginu a kan zagin sahabbai ba me zai ce dangane da wannan abu wanda kowannen mu mun gani malaman shi'a suna musuluntar da wani sai da suka ce ya yi irin waɗannan kalmomi ya kuma faɗi waɗannan abubuwa me za a ce da mu dangane da haka to wannan fisabilillahi abu ne wanda yake ya kamata masu sauraro su yi la'akari da shi tambayar wannan bawan Allah dama tun da shi wancan da ya tambaya ta farko mangana ce ya yi ko kuma tambaya ce ya yi dangane da adalcin sahabbai da kuma aƙidar shi a cewa wai ta ginu akan zagin sahabbai to kuma mun ba shi amsa daidai gwargwado tare da kawo misalce-misalce duk da cewa ba wai mun karkare ma amsa din bane akwai wasu abubuwa da za mu kara a kai amma da yake wannan tambayar da ya yi ta zo akan gaba ne shi wannan wanda muka karanto tambayar sa a yanzu shi yasa muka dan tsaya a nan din don mu ba shi amsa shi ma to irin wannan abu da ya kawo na kamar inda muka ishara babu wata aƙida ta shi'a da ta ginu akan zagin sahabi ko waye shi to wannan kuma abin da ya kawo na cewa wai tana daga cikin aƙidar shi'a wai sai an ce mutum bayan ya yi kalmar shahada kafin ya zama musulmi sai ya yi la'ana ko kuma ya ainihin tabbatar da cewa waɗansu daga cikin manyan sahabai wai suna wuta wannan ƙarya ce aka ƙirƙiro aka ɗora a kan 'yan shi'a da aƙidar shi'a domin menene da yake cewa ƙarya domin duk waɗannan abubuwa ɗin ka duba littattafan shi'a na farko da zuwa na yanzu babu wani abu wanda ya kama da irin wannan abin da aka ƙirƙira ake faɗa in wani clip ya yi yawo wani bidiyo da aka yawo da shi waɗansu da sunan wai malaman shi'a sun sa rawani irin na 'yan malaman shi'a sun sa kaya irin na malaman shi'a sun kawo wani wai zai shiga musulunci suna yi masa wannan magana ya ce kaza ya ce kaza ya ce wane yana wuta ko wance tana wuta daga cikin sahabai daga cikin mata annabi in bai haka ba wai bai kasance ya shiga musulunci ba to abin da yake gudana shine cewa akwai makiya addinin musulunci waɗanda suke son su sa gaba tsakanin musulmai baki ɗaya su suke wannan bidiyo ai mun ga wannan bidiyo ba wanda bai ga wannan bidiyo ba an yi yawo da shi duk malaman shi'a a duniya sun yi tir da wannan bidiyo sun yi allah wadai da duk wanda ya shirya wannan bidiyo sun kuma yi bara'a da waɗannan abubuwa da aka faɗa a wannan bidiyo ɗin cewa ba haka aƙidar shi'a take ba kuma ba ta gino akan haka ba saboda haka kenan ashe duk wani abu wanda ba daga malaman shi'a ya fito ba ba a cikin littattafan shi'a ya kasance a kai ba to lallai ya kasance abun yarwa abun wato kin amintuwa da shi kuma a tabbatarwa da duk waɗanda suke da yaƙini ko kuma suke ɗaukan wannan abin a bisa tunaninsu cewa wai haka aƙidar shi a take a ɗau abubuwa na haƙiƙa a nuna musu cewa ƙirƙire ne aka yi wa 'yan shi'a domin a ɓata su a yi musu yarfe dama kuma abin da ake faɗa kenan a game da su amma wannan clip da wannan bidiyo ba 'yan shi'a suka yi shi ba ko da ku sun sa kayan shi'a sun ɗaura rawani irin na malaman shi'a to ƙarya suke yi ba shi'anci ba sai ba shi'anci ba ne ba kuma shi'anci suke ba ba wani abu a cikin al'amura na shi'anci da wai in mutum zai shiga musulunci wai sai ya ce da wane da wane da wane da su wance wai duk suna cikin wuta kafin ya zama musulmi to wannan babu shi wannan ƙarya ce ƙirƙire ne babu shi a cikin al'amura na aƙidan shi a kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci cewa lalle aƙidar shi'a in kana son ka tabbatar wa kanka hakika to ka neme ta a littattafan shi'a na asali ko kuma ka ji daga bakin malaman shi'a na asali amma in ba haka ba to duk wani abu kenan da kowa ya zo ya faɗa ya ce aƙidar ka ce kai kanka wanda ba ɗan shi'a ɗin ba kai ma sai a ce kenan abin da yake yi ya zama aƙidar kenan ko kuma a'a adalci a gare ka shine mu koma mu je aqidar taka daga littattafan ku na ahlus sunna ne ko na waye ma a littattafan ku da kuma malaman ku da kuka yarda da su su faɗi abubuwan da yake tabbace in ku ba haka ba a shekenan kirkire na ƙarya na nasabta abu akan waɗanda ba ainihin hakika ba zai iya zama wani abu na tushe ne na a ɓata mutum a yi masa yarfe a nuna cewa shi ga inda yake bayan ko ba haka ɗin yake ba to wannan a takaice amsar da nake son ba shi wannan bawan allah ita ce cewa ba a ƙidar shi a bace in mutum zai shiga musulunci sai ya yi la'ana ko kuma ya ce su wani da su wani mutane daga cikin sahabbai wai suna wuta babu a cikin wannan al'amura na a da shi a babu wannan duk wani abu da ya gani na bidiyo ko na wani audio ko na ina ne ma ya ji to wannan kirkire ne yarfe ne aka yi 'yan shi'a domin a bata su a kuma nuna cewa wai haka suke ba ko ba haka din suke ba ina fata a takaice shi wannan wanda ya kawo wannan tambaya na amsa masa wannan tambaya tasa ƙarya ce aka kirkiro aka ɗora akan shi'a bidiyo nan bidiyo ne na yaudara ba malamai ne na shi'a ba sun yi ne domin kurin su ɓata wa 'yan shi'a suna kuma al'amuransu yana nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ka san su ka bibiye su ka gani yaya ƙarshen rayuwarsu za ta kasance don duk wanda ya buhuta ne ya ɗauki wani kirkire na ƙarya ya ɗora akan waninsa to ka ga ƙarshen rayuwarsa za ta zama zai iya samun wani abu na dukiya ko kuma na wani jin daɗi ko a ɗaukaka al'amuransa don ya yi ƙirƙire wa ƙarya waɗansu musulmai to amma ya saurari sakamakon wannan abu da yi saboda haka duk inda wani yawo na bidiyo ake yawo da shi nan da nan da nan ana lalata sunan shi'a da cewa wai ga abin da suke yi in za a shiga musulunci to karya ne kirkire ne maras tushe kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana nan zai hukunci tsakanin 'yan shi'a da duk waɗanda suke yada wannan ƙarerayi a kansu to saboda lokaci za mu tsaya a nan a shirinmu na gaba insha Allah za mu dora dai akan wannan al'amari na adalcin sahabbai da kuma waɗannan tambayoyi da ake turowa duk da haka kuma idan akwai ma wani mai tambaya zai iya turowa kafin shirinmu na gaba wasallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa. Musamman ma dai a wannan yanki na yammacin Asiya wato gabas da tsakiya. to a yau za mu yi dubi ne akan cikar shekaru 33 daga lokacin da sojojin ruwan amurka da suke a yankin tekun fasha suka harbo jirgin sama na matafiya na iran cikin ganganci da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. a ranar uku ga watan yuli na shekara ta 1988 jirgin saman iran na matafiya mai lamba ir 655 ya tashi daga tehran domin zuwa birnin dubai bayan da ya da zango na wani lokaci a yankin bandar abbas da ke cikin iran ya sake tashi inda ya ci gaba da tafiya a kan hanyarsa ta zuwa haɗaɗɗiyar daular laraba sai dai ba ɗauki lokaci mai tsawo ba jirgin ruwan amurka na yaƙi uss binsanes ya harba masa makami mai linzami daga ƙasa zuwa sama cikin ƙanƙanin lokaci jirgin saman na matafiya na iran ya tarwatse tare da kashe mutane 290 faran hula da suke cikinsa amurkan ta kai wa jirgin na iran hari ne dai a lokacin da yake tafiya a cikin iyakar iran a sama ruwan tekun fasha kuma akan hanyar da jiragen matafiya na fasinja suka saba bi shi kan jirgin ruwan amurkan na yakin ya shiga cikin iyakar ruwan iran ba tare da izini ba a tashin farko amurka ta karata cewa ta kai wa jirgin matafiya na iran hari sai dai daga lokacin da a kafafen watsa labaru na cikin gidan iran da kuma wasu na waje suka fara watsa hotuna da labarin abin da yake faruwa a ƙasa na baraguzan jirgin wato saman na iran da kuma gawakin mutane da wasu sun kone sai amurkan ta fara ja da baya ta fara yin magana akan cewa lallai an harbo jirgin saman na iran amma kuma bisa kuskure iran ta yi watsi da wannan sabon matsayar ta amurka domin a fili yake cewa abin da ya faru ganganci ne ba kuskure ba daga baya ta bayyana cewa umarnin da aka bai wa sojojin amurka a wannan yankin shine su harbo duk wani jirgi na iran da ke shawagi a wannan yankin. bugu da ƙari jirgin yakin na amurka na ruwa yana ɗaya daga cikin jiragen ruwa da suka fi zama na zamani ɗauke da na'urori na ƙarshe da aka kira wajen iya gano da kuma tantance tsakanin jiragen yaƙi da na fara hula don haka batun cewa abin da ya faru kuskure ne bata taso ba har ila yau bayan gushe wani lokaci david carson wani kwamanda ne na jirgin ruwan amurka mai suna sides ya faɗa a cikin wata tashar talabijin ɗin gwamnatin amurka cewa an bai wa sojojin amurka ne umarni da su kai wannan harin domin tilasta wa iran kawo ƙarshen yaƙi da iraki wato ta tsagaita wuta wani abu da ya sake fito da abin da ya faru fili shine yaddadiyar william c roja ta bayyana cewa mahaifinta ya kashe kansa ne saboda rawar da ya taka wajen harbo jirgin saman na iran shi dai roja ya kasance ɗaya daga cikin kwamandojin jirgin ruwan na amurka da suka harbo jirgin saman na iran na matafiya amurka ta aiko da jiragen yakin ta ne zuwa yankin tekun fashe tun farko-farkon yaƙin yakin iraki kan iran zuwanta wannan yankin ko manufarsa taimakawa iraki a yakin da ta shelanta a kan iran wacce ita amurkan ce umar haba'isinsa da kuma tilasta wa iran din ta tsagaita wuta a lokacin da iraƙin take shan kashi wannan irin taimakon da amurka ta rika yi wa iraki a fili yake inda ta rika ta bayanai na sirri akan kai da komowar sojojin iran da kuma taimaka mata da makamai da kayan yaƙi har ila yau amurkan kai tsaye ta rika wa cibiyoyin man fetur na iran hari hakanan kuma jiragen ruwa na dakon man fetur daga ranar ashirin ga watan yuli na wannan shekara ta 1988 zuwa shekaru biyu an kai wa jirage ruwan dakon man fetur guda casa'in hari a cikin yankin tekun fasha jiragen yakin na amurka da ƙawayenta faransa da italiya kuwa cin karo da hanakiyoyi da aka dasa a cikin tekun fasha da hakan ya rika jikata sojojinsu don haka amurka da ƙawayen nata ne suka mayar da yankin tekun fashe zuwa wani filin daga na yaƙi domin fada da jamhuriyar musulunci ta iran a lokacin da juyin juyi halinta na musulunci yake jariri baya ga harbo wannan jirgin saman na matafiya da amurka ta yi ta kuma kai hari a kan wani jirgin kwale-kwale na iran tare da nutsar da shi a cikin ruwan tekun fasha waɗannan abubuwan da suka faru da kuma wasunsu sun sa ayatollah hashimi rafsanjani a wani lokacin ya bayyana cewa a hakikanin gaskiya amurka tana yaƙi ne da mu a yankin fawo kai tsaye amurkan ta shiga cikin yaƙi da mu abinda ya biyo bayan hakan shine yadda shugaban ƙasa amurka a wancan lokacin donald reagan ya bayar da kyautuka na girmamawa ga sojojin amurka na wannan jirgin ruwan wanda ya harbo jirgin sama na matafiya na iran musamman waɗanda kai tsaye suke da hannu wajen harbo jirgin na iran yanzu bayan gushewar shekaru 33 daga wancan ɗanyen laifin da amurka ta tafka yanzu al'ummar iran ba su mance da abin da ya faru ba suna tunawa da shi domin sake yin tuni akan halayyar ta'addanci irin ta amurka wacce ba ta sauya ba har yanzu kuma take ci gaba ɗaukar wani sabon salo na hanyar ƙaƙabawa iran takunkuman zalunci na tattalin arziki domin durkusar da tattalin arzikinta sai dai har ila yau iran ɗin da al'ummata suna ci gaba da tsayin daka wajen ƙalubalanta da kuma jajircewa akan wannan matsin lamba na amurka wanda ya samo asali ne tun bayan cin nasarar juyin halin musulunci a shekara ta 1979 to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda karancin lokacin da muke da shi amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukan na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna kuma gayyatar ku zuwa lokaci na gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Ma sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh thank you